أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار waɗannan da suka siffantu da ɓoye ilimin da mutane suke bukata su ne waɗanda suka canza gaskiya da ɓata yayin da suka ɓoye ilimi na gaskiya suka canza gafarar Allah da azabarsa wanne irin haƙuri suke da shi na aikata abin da zai sa su shiga wuta kamar ba su damu da abin da yake cikinta na azaba ba saboda haƙurinsu a kanta.